وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wa barkatu ɗanwa barkanmu da sake kasancewa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya da ke sabuwar gandu a cikin birnin kano najeriya yau 22 ga watan bakwai shekara ta 1444 hijiriya wanda shine ya dace da sha uku ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu shu'ara wanda a karatunmu na baya mun tsaya ne a aya ta ɗari da ashirin da biyu ɗari da ashirin da biyu yau za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da uku a kan ƙisar annabi hudu alaihi salatu wassalam kafin nan ina amfani da wannan dama da wannan lokaci ina yi mana ta'aziyya ga baki ɗayanmu al'ummar wannan masallaci al'ummar wannan unguwa al'ummar wannan gari dangane da rasuwar alarama gangaren limamin wannan masallaci ratibi malam abdulmumin umar wanda allah ya masa rasuwa jiya kuma a jiyan aka yi masa sallah bayan 'yar karamar jinya da ya yi da yawa ba su san ma ba shi da lafiya ba saboda ba babbar jinya ba ce ba dama abu ne dai da muke faɗa kullum mutuwa tana kafaɗinmu gabaɗin muna yawo da ita muna fatan malam abdulmumin umar liman ratibi allah ji kansa liman wannan masallaci na shek jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu abin da ya yi ta yi na alkhairi na sallah da faɗakarwa da koyarwa Allah Ubangiji ya kai masa ƙabarinsa kuma rasa shi da muka yi Allah ya ba mu haƙuri da dangana muna fatan Allah ya yi albarka a iyalansa da ya tafi ya bari sannan Allah ya sa albarka a ilimin da ya koyar da mutane sannan muna fatan Allah ya tsaya masa akan duk abin da ya bari na iyalinsa kada su tozarta bayan shi kuma Allah ya tsare masa ‘ya'yansa da zuri'arsa gaba ɗaya mu kuma da muka saura Allah ya sa mun saura da alheri kuma Allah ya azurta mu da aikata aikin alheri Allah ya ka azurta mu da kyakkyawan cikawa cikawa akan imani da musulunci kamar yadda ka azurta wannan bawan Allah da cikawa akan imani da musulunci ina muku taziya ina mana taziya kwarai-kwarai da gaske da yana nan da lafiyarsa da yana zaune a nan gudu ga gurin zamansa nan Allah ya fi masa Allah ji kansa Allah samu cika da imani jami'an za mu tashi aya ta 123 kissar annabi hudu alaihi salatu wassalam kissar annabi hudu Allah ya kawo ta a cikin alkur'ani cikin surori daban-daban akwai ta a cikin suratul a'raf ana so idan mutum zai karanta isa ta wani annabi to ya bibici inda Allah ya ka kawo a cikin suratul a'raf akwai a cikin suratul hudu akwai a cikin suratul al-ahqaf akwai kamar yadda a cikin suratul shu'ara akwai duka wannan annabi annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ya ambace shi a cikin waɗannan surori da uslubi daban-daban annabi hudu dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annabi nuh alaihi salam mana yana cikin jikoki ko ‘ya'ya na annabi nuh alaihi salatu wassalam mutanen annabi hudu su ne kabilar adawa Allah ya ce wa ila adin akhahum huda Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa su ne adawa kabila ce kuma wannan ad din nisba ce zuwa ga babansu wanda ake ambatansa da wannan suna din suna zama ne a yaman su mutanen annabi hud mazauna yaman ne a al-ahqaf shine aka ce suratul ahqaf an gane ku ya wato nan ne mazaunansu a nan aka yi ta fafatawa da su al-ahqaf jam'i ne na haƙ ha'un ƙafun fa'un abinda ake nufi shine tarin yashi mai yawa wurin da yake ta da tarin yashi kamar tilal ko tal shine al'ahqaf wato wuri tuddai-tuddai wato na yashi tudu da gangare ɗabi'ar mutanen annabi hudu shine bauta gumaka mana Allah ya jarabe shi da mutane mushirkai masu bautar gunki sai Allah ya turo musu ɗan uwansu don ya zo ya faɗakar da su cewa su daina bautar gunki kuma ya umarce su da bauta wa Allah shi kaɗai su kuma gode wa Allah shi kaɗai tabaraka wa ta'ala babu magana gunki saboda abin da Allah ya ba su na ƙarfi da wadata su mutanen annabi hudu suna da ƙarfi kuma suna da wadata mutane ne adawa dama in ka ji an ce maka ade ba ade to babban mutum ne mai ƙarfin jiki to shine Allah ya turo musu annabi hudu ya ce ku gode wa Allah akan ƙarfi da lafiyar da ya ba ku da kuma wadata kuma mutane ne masu arziki ga arziki amma ga shirka da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ya ya ya bude kisar shi annabi hudu da mutanansa ta hanyar zaburar da su akan cewa su ji tsoron Allah su yi ikhlasi kuma yayi musu bayani cewa shi din annabi ne amintacce rasulun amin shi annabi ne amintacce dan kar su damu dan ya ce su bar addinin su su bar ibadar gumakan su zo su bauta wa Allah shi mutum ne mai aminci a wajen isar da sakon Allah ta baraka wa ta'ala amma abin mamaki sai suka karyata shi suka karyata shi alhali shi kuma Allah ya ce ya gaya musu shi ba makareci ba ne kuma shi ba zai musu karya ba kuma shi ba zai yaudare su ba kuma Allah ya ce da shi duk a cikin damu karanta ka gaya musu mu ba ma neman kuɗi a wajen ku ba muna yin bane dan mu ba ku ku ba mu kuɗi akan nasihar da muke muku ba ma neman lada muna nema ne Allah ya ba mu shi shi kadai tabaraka ta'ala kuma daman ita da'awa ta musulunci a haka ta gino aikin da'awa aiki ne na Allah sirfan ba aiki ne na neman kuɗi ba ba aiki ne na tara duniya ba duk wanda ya ce a cikin wannan hanyar ta koyarwar a ciki zai yi kuɗi a cikin wannan da'awar a ciki ne zai tara arziki zai tara karatu ya taro wa kansa masifa ya taro wa kansa riya da kuma ainihin rashin ikhlasi kuma Allah baya sa albarka a cikin abu don haka wannan harka ta da'awa da Allah ya ce ya gaya musu ba ma neman ku ba mu lada Allah shi ne ya ɗauki nauyin biyan mai wa'azi da haka akwai abin mamaki ga mutanen da za su zo suna suna faɗa da da masu wa'azi ko masu faɗakarwa kai dai malami ba kai kake ci da shi ba ba kai kake biya mai kuɗin makarantar yayansa ba ba kai kake ɗaukar larurar asibitinsa ba ina so na gaya muku wani abu duk wani malami da kaga yana wa'azi yana karantarwa wallahi ta kansa yake ita ce gaskiyar magana kowa shi ya sanya yake buge-buge yadda zai rayu kar ku ɗauka akwai wata ƙungiya da ta ɗauki nauyin wani ko da ku a cikin ƙungiyar yake wallahi ba ta ta ɗauki nauyin shi ba ko wata gwamnati da take ɗaukan nauyin da'awar wani ko wani attajiri da ya ce wani je kai ta wa'azi cinka da shanka da larurarka kuɗin asibitin 'ya'yanka da makarantar kaza ɗinka ginin gidanka da waye da sauransu babu yanda kake kai mutum din nan kana buge-bugen rayuwarka haka shi ma malamin ya yadda ya dauka yana buge-bugen rayuwarsa kuma yana karantarwa Allahumma illa kaɗan daga cikin wasu da Allah ya hore musu suke da tausayi suna kulawa da malamansu suna taimaka musu daidai gwargwado don haka ɗaliban ilimi waɗanda suke karatu kada wani ya taɓa tunanin cewa wannan hanya hanya ce ta neman kuɗi ba hanyar neman kuɗi ba ce hanya ce ta neman aljanna hanya ce ta neman lada don haka kowane malami za ka ga wani koyarwa yake yi wani aikin gwamnati wani sana'ar hannu yake yi wani noma yake yi wani kasuwanci yake yi da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba don ba sharaɗi ba ne in malami yana neman kuɗinsa sai an sani duniya ta sani an tambaye wani malami wani ake tambayan ɗalibansa wai malam wani da ake yana ta sa riga wai me ya sana'arsa sai zance sai kai wa malami ya ce ka je gaya musu fashi da makami nake yi nan gaban kun zo kar ku bi ni sallah ba shikenan ba ko dole ne idan yana yin sana'a sai ya zo ya faɗa a lasfika cewa ga abin da yake tunda dai baka taimaka masa ba baka bashi ba baka da hakkin da zaka tambayi wai me yake yi wannan rashin ladabi ne rashin tarbiyya ne in kaga malamin ka Allah ya rufa mai asiri daga hannun ka gode wa Allah ka ce ina alfahari malami na yana cikin rufin asiri ban ganshi a kofar gidan wani dan siyasa ba ina gode wa Allah malami na Allah ya rufa masa asiri ban ganshi a kofar gidan wani mai kuɗi yana mai karamar murya ba ban ga malami na yana bambadanci ba abun farin ciki ne a gare ka duk da kaga malamin ka ana jansa a ƙasa yana wulakance yana tozarce saboda yana neman abin da zai sa a bakinsa ko suturar da zai sa in kai dan arziki ne mai mutunci ne ba za ka iya bacci ba saboda bakin ciki da haka Allah ya ce wa annabi hudu ka gaya musu ba na neman wani lada ko wani abu a wajen ku in ajriya illa ala Allah kawai lada na yana wajen Allah ne Allah ma bismillah ko to ko zaka kanan nemo kisoshin ne a cikin sauran surorin to mu fara da fafa ta wannan magani mai Allah zai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ya yi haka habba habba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazzabat adunil mursalin haka ake karanta shi da naql nunun naql babu nun din amma sai gwaji alarma ya ce kazzabat adunil mursali amma a rubutu sai ga kazzabat adun al mursalinin don haka kazzabat adunil mursalin Allah ya ce mutanen nan adawa da muka muku bayani sun ƙaryata manzanni abin mamaki ai ba ai shi kaɗai ne suka ƙaryata amma Allah dan ya nuna maka taɓa manzo ɗaya taɓa su duka ne da ya zo ba da bayani sai ce adawa sun ƙaryata manzanni saboda duk saƙon da manzannin suke ɗauke da shi saƙo ne guda ɗaya Allah ya ce izkala lahum akhuhum hudun ala tattaqun yayin da ɗan uwansu hudu Allah ya ce akhuhum ɗan uwansu dan ya turo musu ɗan uwansu ne saboda su samu sauƙin fahimta da gane karatun amma duk da haka taurin kai irin nasu sai da suka ƙareta shi dan uwansu ne ya ce ala tattaqun yanzu ku ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokon Allah dokar Allah ku daina saba wa Allah ku daina bautar gunki ba wato mutane ne masu bautar gunki mushrikai na gaske sai ce ku ji tsoron Allah ku daina bauta gunki inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku mai aminci rasulun aminun manzo amintacce dan uwansu ne a dangantaka ba dan uwansu ne a addini ba saboda ai shi musulmi ne su kuma mushrikai ne da haka da yace idh qala lahum akhuhum hudun ana nufin akhuhum fi nasabi la fi dini dan uwansu a dangantaka jininsu ne nasu ne ya zama annabi yace da su ku ji tsoron Allah kuma ni manzo ne gare ku amintacce Allah risalaci akan manzo akan sakon da Allah ya turo ni aminun fikum qabla risalati kuma ni amintacce ne a cikin ku tun kafin Allah ya turo ni na zama manzon ma dama ni amintacce ne to ya za ku tumce ni yau ku ƙaryata ni fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ku bi ni akan wa'azin da na yi muku wa ma as'alukum alaihi min ajr ba ni tambayar ku alaihi akan wannan aiki na da'awa wannan karantarwa wannan wa'azi ba na tambayan ku ba ni roƙonku ku ba ni lada in ajriya illa ala rabbil alamin face lada na ni kadai yana wajen ubangiji ne ubangijin talikai gaba daya a nan gurin a dunkule ga abin da Allah ya fara bayani waɗannan mutane an turo musu annabi ya yi musu wa'azi kuma ga kalmomin da ya gaya musu za mu ɗauki abubuwa kamar haka na farko Allah yana iya turo maka ɗan uwanka danginka ya zama malami kai kuma ba malami ba to sai kai mai da'a karka ce da Allah ɗan uwana ne fa dangin mu ne fa da Allah tare fa muka yi wasa da shi wannan malam wani duk ke gani wallahi tare muka gara taya da shi amma yanzu kaga shi ne kaza to don kun gara taya da shi sai me da kuka gara taya kana ina ya barka ya je haddace Qur'ani kana ina kana can kana abubuwanka ya fi ka da wani abu kai ma ka fi shi da wani abu wataƙila kana da katon shago a kasuwa shi kuma yana da ido sittin a cikin kansa ka fi shi can ya fi ka nan to wannan baya nuna cewa dan dan uwana ne ai abokina ne ai dan unguwarmu ne ba zan bi shi ba ba zan masa da'a wannan ba daidai bane jahilci ne sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya nuna amana ya kamata mai da'awa ya zama mai amana amintacce idan ba ku gane ba daga cikin dalilin da ya sa Allah yake sa albarka cikin da'awar mai da'awa ya zama yana da amana yana da aminci daga cikin hanyoyin da za su sa Allah ya karɓi da'awa saƙo ya tafi shine amincin mai yin wa'azi yayin da mai wa'azi ya zama ha'ini kishiyar amini kenan maciyin amana Allah kiyaye mayaudari maha'inci to wa'azinsa ba zai tasiri ba saboda mutane za su ce a'a ai baya aiki da abin da yake faɗa a'a abin da yake faɗa ba daidai ba ne ko kuma abin da yake faɗa ƙarya yake yi saboda mai sun ga aikinsa ya saɓa wa abin da yake faɗa daga duk wanda ya bi wannan hanya ya kamata ya ƙoƙari ya tsarkake kansa iya daidai gwargwado kuma yub'id nafsahu an mawadi'it tuhami ya nesantar da kansa ga dukkan wurare na tuhuma duk wurin da in an ganka za a ce kai ya muka ga malam anan gurin to bai kamata ka je wurin ba sannan duk abin da idan ka yi shi za a ce ka ai wannan bai dace da malami ba to bai kamata kuma ka yi shi ba ka sani cewa kana dauke da babban sako ne duk wanda yake da'awa wanda yake karantar da mutane to ya kamata ya sani cewa darajarsa da matsayinsa da kimarsa a cikin al'umma daban ne kada ya ce zai rinka rayuwa yadda kowa da kowa yake rayuwa kada ya ce zai rinka magana yadda kowa yake magana kada ya ce zai yi mu'amala yadda kowa yake mu'amala kada ya ce zai rinka zuwa inda kowa yake zuwa shi ma sai ya je kada ya ce duk abin da wani ya yi shi ma zai yi a'a kai kana da risala a kanka duk abin da zai taba amincin kaɗin nan to kada ka yadda ka bari ya taba maka amincinka ko kuma wani ya ja ka inda zai zubar maka da mutuncinka akwai abin da ba kai kai ba kai tsaye amma in ka ba ka yi da gaske ba wani sai i ja ka sai i zubar maka da mutuncinka sai kuma ya zame sai ya kyale ka to da shi kuma mutunci ba ya ce madara ne duk madarar da ta zube a ƙasa duk yadda aka samu ƙaramin cokali mai iya ɗiba ba zai iya kwace ta ba to duk wanda ibari mutuncinsa ya tabo a cikin al'ummarsa darajarsa ta tabo to wannan zubar fa ta zuba ko da an ɗan lallaba dai sai dai a kwashi ɗan abin da za a kwasa amma wani har duniya ta tashi ba zai sake ganin ka da wannan darajar ba kuma musamman masu da'awa masu karantarwa wallahi malam su aka fi son a ga aibinsu su aka fi son a ɓata su yanzu misali akwai abin da ya faru kwanan nan ni ba na nan kasar amma na zo na samu labari tunda akwai shi a rubuce ana ta fatawa ana tambaya a wani gidan rediyo daga cikin gidajen rediyo yana ta yayi rahoto ya yada ana ta fada na gani a rubutu a facebook ana ta yadawa sai ka ce wani abin arziki ne ina ce abin alheri ne ake yadawa wai wani malami na addinin musulunci wai yayi wa wai yayi wa ɗalibarsa ciki ya yi kaza ana ta yada to yanzu wannan me riban faɗan wannan a gidan rediyo na musulmi me riban wanda yake da shafi na facebook don ana bin sai ya yada wannan don ka ce malamin addinin musulunci ya ji yayi wa ya ɗalibarsa ciki to me za ka ƙaru da shi mutane ba su sani ba suna yi wa yahudawa aiki ba su sani ba suna yi wa makiya Allah aiki wannan blackmailing ne watakila maganan ma bata tabbata ba abun ma bai tabbata ba yanzu dan Allah mutane nawa suke mata ciki mazinata nawa ne akwai gidajen da an fasan su ma a garin gidajen zina ne a garin nan fa akwai gidajen attajirai masu kuɗi da suka buɗe gidaje kurun zuwa ake ana baɗala a yi kiɗa a yi rawa a yi swimming pool a sha shisha da maza da mata akwai mutanen da fa ba su da aiki sai daukan yan mata su je su lalata su akwai wanda fa suke zuwa su kama hotel su a ta kai musu yara yan mata suna lalata su duk an san su me yasa ba ita rahoto akan su ana ta faɗa ba saura kiris a buɗe baki a faɗi sunan malamin to sai aka faɗa shi malamin ai ba annabi bane annabi ne baya saban Allah ai laifi ne kuskure ne yayi in ma ya tabbata din yayi so irin wannan ina kira ga 'yan uwa 'yan jaridar musulmi duk mutumin da yake aiki na jarida ya rinka wakiltar addininsa na musulunci wallahi ina gaya muku idan a kirista ne in wani fasto aka kama shi wannan ba za su yada ba to me yasa mu duk wata badala duk wani yakar addini mu ne muke yi wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne kaddara fa yayi din an kama an yi kuskure ya yi to kuma don wannan ya yi sai nuna duk kowa haka yake to wannan cire siƙa ne cire aminci ne wannan amincin inni lakum rasulun amin din cire amincin malamai ne masu da'awa a cikin zukatan mabiyansu sai ka gana cewa to ai ka ji malaman ma ga abin da suke yi wani daga nan an haramta masa sauraron wa'azi ko karatu wani wani yanzu ƴaƴansa da suke islamiyya guri kaza sai ce bari ya cire su in ka cire su kuma zaka kai su wurin yan boko ai wanda ma wannan ya fi kusa da tsoron Allah Qur'ani da hadisi yake koyarwa wancan fa ba shi yake koyarwa kamar mutum ne da zai hana matarsa zuwa islamiyya ni ba za ki je ba wani kato da zai tsaya a gaban ki yana koyar da ke ni ba za ki je ba kaza kaza kaza wannan zamani kaza kaza kaza amma ana cikin wannan kuma za a je wani event center ana biki zai bata taje ƙato zai zo yana kiɗa kuma ta zo tana kada tana kada ƙugunta ya bata taje ba haka bane amma ya hana ta zuwa islamiya wai shi mai kishin addini ne duk gidan bikin da aka kira sai sun je ba ga bikin a garin muna gani ba duk ba gashi ba duk ba ƴaƴan musulmi ne suke bikin ba kazantar da ake yi ta fitar hankali kazanta mata su ta tsiraici a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye amarya ta sa kaya tsirara a gaban uwar miji a gaban uban miji kuma a yi musu kiɗan ango da amarya ta kaɗa ya kaɗa ya yi rawa da shi da mijin da ita a gaban surukai wannan duk alal ne ba laifi ba ne shi wannan duk ba abin faɗa ba ne ba intabihu ko faɗaka da kada kada ku gamsu kada ku yadda da wannan ɗabi'ar da da ɗan mutumin kirki ko ya yayi wani abu sai ga ana ta maimaita shi ana ta maimaitawa alhali ga mutanen banza nan suna yi da yawa nawa ne 'ya'yan da ba a iya aurar da su sai an zubar da cikinsu akwai wani ma da ya mata cikin wallahi iyayen suka je suna roƙonsa dan Allah dan Allah ka taimaka ka aure ta ba wai ba a tona asirinsa ba yarinyar ta faɗa shi ya mata ciki kuma ga cikin ya bayyana zuwa aka yi ana roƙonsa ya taimaka ya aure ta yana shi gaskiya zai bi shawarta ya amma ba wanda ya je ya faɗa Allah gyara halin mu to ina kira ga masu karantarwa ga masu da'awa ku kiyaye mutuncin kada mutum ya je yayi wani abu da zai taba mai kima musamman abin da ke taba daraja da kimar mai da'awa da wurwuri shine mata ina magana ne inni lakum rasulun amin don amana karfin amana takan sa a karɓi saƙon mutum ya rabda amin da mata mata makarantun islamiyya mata matan aure mata ina ne mata a jami'o'i mata mata mata manzo Allah ya ce ittaqullah ku ji tsoron Allah wattaqu fitnatan nisa ku ji tsoron fitinan mata suna da kaidi da yawa suna da makirci da yawa in sun bi ta can ta can ta can su wulakanta ka su taba ka baka tabu ba to ana iya bi ta hanyar mata ɗalibanka su zo su yi taimaka wasanni su yi taimaka abubuwa kuma yanzu musamman lokaci ne na fitina ba mamaki maganar da kuke da ita ta makale wayarta a kirjinta tana rikodin ka buɗe baki kana ha wallahi su je su nuna ka a kiyaye ba mamaki musamman yanzu yanzu abin da ake yi barin gaya muku yanzu kokari ake a zubar da mutuncin masu mutunci yanzu duk wanda yake wa'azi yana karantarwa wallahi sai Allah ya jarabe shi da harkar mata da za su yi ta kiransa a waya da su ta turo mai hotuna mace za ta iya zuwa baka santa ba ta kawai sai ta danno maka hotuna tsirara ko ta kure a daka ta ce kai take so ta turo ana jiran comment duk abin da ka rubuta yana nan a yi screenshot ɗinsa suna rike da shi sai su ci mutuncinka da shi kuma ina daɗa jan kunnen mutane akan yin murya da voice musamman mace ta turo maka wasu maganganu ka buɗe baki ka yi murya ajiyewa suke rikodin suke nan gaba za ka ji sun sake shi a wani kuma ana amfani da wannan damar don a wulakanta ka wallahi so nake zan ganka ni wurinka nake so zan zo ki kira a waya zan ganka wurinka zan zo ba mamaki ta shirya wani abin don ta ci mutuncin da'awar da kake yi wasu ne suke so su wulakanta ka su zubar da kimar ka da haka bari a yi amfani da matan banza a wulakanta ka amma alhamdulillah malamai masu wa'azi an almajiran suna yi musu addu'a da haka amma a kiyaye a ja daraja a ja kima kada mutum ya bari wata ta masa wasan banza ko ta rena masa hankali a kiyaye Allah ganar da mu to malam me Allah ya ce nan gaba
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين na'am فاتقوا الله وأطيعون yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin ɗabi'ar wannan mutane wato mutane ne adawa masu ƙarfi magina to sai ya fara magana akan gini ɗin suna yin gini manya-manyan gini dogaye gini suke sosai fiye da yadda kuke tsammani wannan dogon bene da kuke gani da an yi shi bene mai tsawo tsawo tsawo ɗin nan shine ri'in al'abniyatul murtafi'a gini mai tsawo dogo suna yi a da su waɗannan adawa a ƙasar yaman kenan a nan ahkaf suna yin wannan gine-ginen masu tsawo sai su hau can ƙarshen ginin suna hango masu wucewa sai su rinka yi musu in masu in izgilanci ne sai a rinka yi mutum izgilanci kana tafiya sai ka ji ana maka magana ka duba ka gaba kowa a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abathun daga abas to wannan ɗaya ne daga cikin wato ɗabi'arsu a tabnuna bi kulli ri'in kalmar ri'i ana nufin bi kulli sharaf gini za ku zo kuna yi da manya-manyan gidaje masu tsawo shine riya albunyan almurtafi'a imam dhahak yace atabununa bi kulli ri'in ay atabununa bi kulli tariqin za ku zo kuna gini akan hanyoyi suna kula da waye zai wuce waye zai je ya dawo kuma ta yadda in sun yi wani abu ba za a ga in jifanka za su yi sai su jefe ka da wani abu ka ta duba ba za ka gane ba saboda ba za ka kowa a ƙasa ba in magana ne za su gaya mata ɓacin rai ba za ka gansu ba akan ce da riya kamar wata hanya tsakanin duwatsu guda biyu shi ma ana fassara shi a matsayin riya wannan luga ne a luga kenan ayatan shine alama kuna yin sa a matsayin alama ta basuna wato kuna yin wasa biman marra min at-tariqi ko bi tariq ga waɗanda suke wucewa a ainihin wato hanyoyinku ta'abasun daidai yake da tal'abun al'abas da al-la'ib sunan shi wasa daka atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun ay atabnuna bi kulli ri'in ayatan tal'abun kuna yin wasa suna wasa da 'ya'yan tsuntsaye daban-daban kala-kala a wancan lokaci don dai wargi da wasanni irin nasu na kafirai akwai allahu akwai alla'ibu akwai al'abasu duk sunan shi wasa a larabci sannan sai allah ya daɗa cewa wata takhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna yin manya-manyan benaye shine masani kusur benaye manya-manya kusur dakhma matina shine masani kuna gina manya-manyan benaye manya-manyan gidaje kuma ginin malam na gadara da suke yi masha Allah da kuma ilimi a ciki don a tarihi an ce suna yin wani irin gini da suna iya tara ruwan damana a cikinsa duk ruwan da zai zubo na sama to bai zai sauka ƙasa ba saboda ilimi da basira sai su tara shi ya zama kamar kogi a saman gida la'allakum takhludun suna yi suna gina shi Allah ya ce suna yi ne kamar sa dawwama daga khulud ne wato abniyata irin ginin da maniyar julkhuluda wanda yake tsammanin dawama a duniya hadihi duniya alfaniya kamar ka ce yanzu ku wannan gini irin wannan gini da kuke kamar bara ku bar duniya ba shine wa tattakhiduna masani la'allakum takhludun kuna gini gini kamar bara ku bar duniya ba sannan Allah ya daɗa faɗan wata ɗabi'a su wa idza batashtum batashtum jabbari duk lokacin da suka yi nufin zalunci albatshu anan ana nufin az-zulmu albatshu anan ana nufin al-baghyu albatshu anan ana nufin as-satu ka haura mutum ka zalunce shi wa idza batashtum batashtum jabbari kuna yi kuna tare da girman kai da nuna isa da zalunci mana duk wanda za ku damƙa kuna damƙansa ne damƙa na zalunci duk wanda za ku cutar cutar da shi kuke da gaske saboda ƙarfin da kuke da shi ai masu ƙarfi ne a da shi yasa Allah ce wa za batashtum batashtum jabbarin zuciyarsu ba ta san rahama ba ba ta san jin kai ba duka wannan zarginsu ubangiji tabaraka ta'ala yake yi kuma yake sukansu akan wannan ɗabi'a na farko magina ne adawa ina so ku gane wannan shi yasa zaka ji ana cewa wannan gini kamar na adawa saboda magina ne duk benayen da kuke gani fa da gini na burgewa da kuke gani wallahi kar a nuna maka gini irin na adawa to su saboda karfin su fa malam da hannu fa suke sassaƙan dutse watanhituna min aljibali buyutan farihina diga sa hannunsa fas fas fas fas ya sassare yayi har yanzu a tarihi akwai irin gidajensu da suka gina kai ne yanzu kake wahalar yin bulo su dutse za samu iya ganin ka babban dutse shi sassaƙa sa za a yi a fidda ɗaki a ciki a fidda ƙasar a fidda windo dakin ɗinsa dutsen ƙasa ma dutse gefe ma dutse kai ne yanzu sai ka sa inji da wani waye waye da sauran su ina inji da hannu suke kuma duk nauyin dutse za su iya kama kama su ɗaga shi su ɗora shi inda za su ɗora shi to shine wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun ana fassara wannan masani gidaje manya masani wuraren tara ruwa kamar yadda na yi muku bayani wahidatuha masna la'allakum takhludun ay ka'annahum ka'annakum tabqun kamar za ku wanzu a duniya ba za ku dawama ba khaliduna kenan wa idza batashtum batashtum jabbarin suna yin kisa da takwabi ya zo a tarihinsu suna yin duka da tsumagu zalunci wasu su sa takwabi su ta sare su wasu su sa tsumagu su ta zane su kuma irin dukan batashtum batashtum jabbarin batshul ladhi yaqtul kamun da yake yana iya kisa tare da fushi fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mun da mu je malam
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم idan kun lura Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan ayoyi da Allah ya karanta mana annabi hudu Allah ya bayana annabi hudu yana inkari wa mutanensa dangane da wuce gona da iri da suke akan gine-gine saboda alfahari da wasa shine ma'anar kawo wannan ayoyi da suka shafi harkar gini malamai suka ce duk ginin da za a yi shi da sunan alfahari da nuna isa to haramun ne ga musulmi sai dai kafiri ko gidan da za ka zauna ne ya halatta ka gina duk gidan da za ka gina ka samu ma'awa ka samu maskan ka samu wurin rufin asiri amma matukar ka saka alfahari zan gina gidan da ya fi na kowa zan gina gidan da sai an faɗe shi to ya zama ka aikata haramu Allah baya son yin gini da alfahari don ɗabi'a ce ta adawa mutanen annabi hudu da ya zarge su kuma kai yanzu kana da wani alfahari kai da kake da babban gida shine gidan kabari to amma dan adam in ya samu wadata in ya samu rufin asiri ba abin da baya yi wani zaka ga sai ya yi gini ya kashe miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi ba wai dubu ɗari kaza ba wallahi da ya zo ya ga wani guri bai masa ba saboda tsaba alfahari sai ce a rushe shi haba alaji ce wallahi ku rushe shi ganin sama ba na sani wannan yana faruwa bila adadin a ƙasar nan wanda wannan gurin da ya rushe ɗin inda zai tattara wannan kuɗi ya kai asibitin jihar su za a iya shekara ana ba wa talakawa magani da shi amma wallahi rugurguje shi za a yi a ɗebe shi a mai ƙasar cikon ma ba za a ciko da shi a gidan ba zubar da ita za a yi wani wuri mutane suna yi bai yi min ba bai burge ni ba ana iya kashe naira miliyan ɗari biyar a gini injiniya ɗaya ya zo ya gani ya ce ai wannan bai yi ba sai a rushe kawai kuma zuwa zai saboda yare na ma hankali sai ce alhaji wannan aikin bai sai ka ce a bai ba ko injiniya ce bai ba rushe shi namu alhaji sai ce to a rushe rushe shi namu injiniya ba shi zai biya kuɗin ba kai za ka biya wani irin wannan ya taɓa yin irin wannan gini malam yayi gini yayi gini yayi gini yayi gini iya ganin ka tarewa ma bai tare ba tukun ana ta alfahari za a yi kaza za a yi kaza malam ranar da ya shirya zai tare sai ya mutu kaga Allah ya canja masa zai je tare a kabarinsa kenan zai je tare a kabari sai ya mirgina ya ga ƙasa a samansa ya mirgina nan ya ga ƙasa a saman sai ce ina gidana gida ya zama na gado yara suna raba shi kuma galiban irin wannan gidaje da aka shi miliyoyin kuɗi ba a zama a ciki sai da su ake wani ne yake saya wallahi matan nan ta ka ba ta zauna a ciki ba wannan 'ya'yan naka ba za su zauna a ciki ba ba wanda zai zauna daman naka ne tun daga tafi sayar da shi za a kasa mashi kowa ya karɓi rabansa wani ya tsallaka ɗorayi wani ya tsallaka sabuwar gandu wani ya tsalla kurna wani ya tsaya unguwar ya nemi wani rabin kango wani ya shikenan wani kuma ya zo ya bada dan kuɗi a karyar da shi gidan da ka kashe kuɗi wani kuma ya zo ya tare da shi da matarsa a ciki ya zura motarsa a ciki ka gama wahala kana can kabari kuma kana amsa tambayoyi da aka duk wanda yake ginawa ya maza maza ya shiga Allah ko ka more dan idan ka mutu ba zai zauna ba akwai ginin da da yawa mutane suke wallahi idan suka mutu iyalinsu ba sa iya rike gidajen ba zai maintainu ba ya fi karfin su ba zai yiwu ba amma dan adam yana da alfahari da haka malamai suna magana akan lallai duk gine-ginen da za a yi kar a yi alfahari a yi mai kyau kar a yi alfahari inna allaha la yuhibbul farihina Allah baya son masu alfahari at-tafakhur wa tabahi kenan la bi qasdin naf'i al'am ba wai an yi ne dan a amfana ba kawai dan a nuna a san gari mutum ya rinka alfahari da motar hawa alfahari da gina gida alfahari da riga alfahari da kaza alfahari da kare gashi nan dai har kayan banza ma ana alfahari da su to duniyar nan ita maganin mutane ne duk abin da dan adam zai zai mutu wallahi mala akwai wanda aka nuna gidansa daidai da ban daki gurin tsuguno wannan abin da ake tsugunawa squatting ake cewa ko na zinari ƙwarai kuwa kaga kashi za a je a jiki na zinari amma kuma duk wadatarsa bai iya hana kansa ya je wannan abu mai wari ba ai da iya arziki da wadata sai ka ce to kai ai duke ka da kudinka ta kai ga baka kashi yayi ko kuma naka kashi in ya fito sai a ji kanshin turare ba kai ba dan Allah ya nuna ma kai gajiyayye ne miskinun da matraba annabi hudu ya fadakar da su ya ja musu kunne yace fattakullahu wa atiyu wattakul ladhi amaddakum bima ta'malu ku ji tsoron ubangiji da ya karfafe ku ya taimake ku ya ba ku da abin da kuke ainihin wato ta'alamu da kuke sani duk abin da kuka samu ku adawa Allah ne ya ba ku kalmar amadda madda ya muddu a ata fattakun ladhi amaddakum ku ji tsoron ubangijin da a atakum shi ne ya ba ku na alheri irin ma ta'alamuna abinda kun riga kun sani kuma tabbas malamai suna cewa arziki dai da dukiya annabi hudu yayi gaskiya Allah ya ba wa mutanensa kuɗi dai da dukiya da arziki da gine-ginen da suke yi yace ga arzikin da ya basu amaddakum bi an'amin wa bani ku ji tsoron Allah da ya ba ku dabbobi saboda suna da arzikin dabbobi jama'a yana daga cikin arziki da Allah ke ba wa ɗan adam shine dabba kun ga shanu ɗin nan arziki ne tumaki arziki ne awaki arziki ne tarin dabbobi arziki ne na'am za ka iya samun bujimi dubu naka saniya da bujimi dubu naka amma wallahi bukatun da za ka yi na shekara guda ɗaya ƙwaya biyar sun ishe ka tsawon shekara haka arziki ne yanzu ba fulatani mai arzikin yana so ne auren da diyarsa su ba sa ma kashe kuɗi da sauransu bujimi ɗaya ishe shi ya biya bukatarsa idan zai je aikin maka sai ya ciro ƙwaya uku hudu a da ƙwaya biyu ma sun isa yanzu ne da yake abin ya tsananta amma in ya samu bijimin da ya turka shi ya turku turka duk inda ya ajiye guda hudu ya ishe shi je makka ya dawo har da guziri kaga arziki ne noma tushen arziki to kaga a kiwata su ci su sha su yi kiba a kai kasuwa a sayar a sa kuɗi a aljihu ko a yanka a cika shi a karya a more shi ma arziki ne to Allah ya ba su an'am in kai ma kana so kai arziki ka rinka ka rinka tara an'am dabbobi ka rinka noma na dabbobi kiwo akwai arziki yanzu kana kiwon akuya sau biyu take haihuwa a shekara kuma in ka je aka yanka naman akuya da na rago duk sai da shi duk sunansa nama akuya a shekara ɗaya sai ta haifa ma 'ya'ya biyar amma yanzu mun bar kiwon akuya yanzu inyamurai ne suke kiwon akuya a kudu saboda sun karanta su a sirrinsu a bincikensu kuma turawa ma sun tabbatar bincike ya tabbatar naman akuya yana da wani sirri na daban yanzu ko america wani dan uwa ke gaya ya ce naman akuya darajarsa daban ne nonon akuya darajarsa daban ne amma ku duba muna yadda muke wulakanta awaki in taure ma yazo korar taure kake baka san taure ka fi san rago amma suna daraja su gonarsu idan ka kai gonan akuya ka hada akuya taure akuya taure ka zuba su ka tafi ka basu kai ka basu abinci bayan shekara biyu ka dawo za ka yi mamaki ninki ba ninki suke yi kaga saniya kwaya ɗaya take haifa rago tunkiya kwaya biyu ne ko uku sun yawa amma akuya tana iya haifan biyar fa kuma in sun ci sun koshi suna da nama zuwa ake yanzu a kudin yadda suke in sun goya su sun koshi sai su ta yayyankawa suna yanka sai su rinka fakejin nama ana sa shi a leda sai kuma a dawo muku da shi ku rinka zuwa wancan sto din kuna siya ku me yasa ba za ku yi gonan awakin ku rinka noma awakin da tumakin kuna yankawa kuna fakejin leda ce ba za ku iya yi ba kwalin da za ku lullube nama ku sa sunan kamfanin ku ne ba za ku iya yi ba wai yanzu nama nama na kwali nama na leda wai sai mu jira sai dai a kudu an gyaro shi sai a kawo mana shi kuma da mu muke da dabbobin to arziki ne kiwo shi yasa za ga manzon Allah sallallahu cikin arzikin da Allah ya masa a makka ya ce yayi kiwon tumaki wa mutanen makka kuntu ar al-ghanama li ahli makkata ala qararit ina kiwon tumaki wa mutanen makka suna bani qararit qirat qirat haka yana ba da shawara ga duk wanda ya samu dama yake da iko musamman yake da dama a ƙauye dan noman birni yana da wahala saboda babu ciyawar da za su ci siyan dusa wahala neman abincin dabbobin tsada amma wanda yake da alaka da ƙauye ko yake da gona a waje to yin noma yana da riba kaji din nan malam duba kaza ɗaya in ka noma kaza kazan mu ta hausa sai ta haifa maka 'ya'ya goma sha biyu sai ta yi kwai ashirin ta yi kwanci a kansu ta fafe ma sha biyu me yasa muka bar wannan yanzu kaza ɗaya duk lalacewa kaza ɗaya ta kai dubu ɗaya ko ɗari takwas business ne mai kyau kuma ka tambaya kaza in dai tamu ta gargajiya ne me zaka bata ita take rayuwa da kanta da yawa ma zaka iya yin kaza gargajiya ma ka bata komai ba sai dai in kai mata gidan gona to zuwa zaka yi fa daji gona ne kawai zaka samu ka kewaye kurin ka zuba su ka sa ciyawa za su yi ta cin ciyawa suna cin kwari ka musu wurin shan ruwa da inda za su yi kashi ka ɗebi kashinsu ya zama taki su yi ta kwai ka samu duba zabbi in kai kiwon ɗan zabo da zabuwa in titi ta maka kwai da damana ai ta ɗebe kwan tana yi ana ɗebewa tana yi ana ɗebewa sai ka ɗebi wani adadi sai ka sa injin kyankyasa har inji ake da shi yanzu na kyankyashe yayan kaji duka mu muna zaune a nan muna kukan talauci ba mu da shi ba mu da shi ba mu da shi ka je wani kudu ka je ka ga wata kaza mu ne masu kaji ai akwai wanda ba ya son naman kaza a nan kuma lafiyayyar kaza fa ta gaskiya ba ma kazan bature ba ta ta allura ba kiwo arziki ne ya koyan uwana jama'a da mutanen annabi hudu daga cikin karfin da suka samu shine akwai kiwon dabbobi da tumaki kamar yadda qur'ani ya faɗa amma da kum bi an'amin sannan wa banina Allah ya ba su mutane mutane ma arziki ne wa jannatin ga gonaki kun ji hanyoyin arziki gonaki suna da gonaki ashe tun da ana noma gonaki masu yawan gaske masu ruwa masu gudana idan suka raba ku da noma sun gada muku talauci wallahi ina gaya wa duniya ta ji da kyau daga cikin hanyar da al'umma za ta samu ƙarfi ta rike kanta ta huta da wulakancin masu wulakanci shine rike noma ku mutunta noma ku kimanta noma da noman rani da noman damana akwai albarka a cikin noma kar mu zama kasalallu ba mu damuwa da noma ku sani duk abin da kuke ci a ƙarƙashin noma yake yanzu ka ci tuwo ko ka ci shinkafa ko za ka ci tuwo ko za ka ci shinkafa yanzu in ka koma gida dole sai ka yi amfani da abin da na gona ne duk shinkafa da za ka ci noma ta aka yi ko dai a najeriya ko a waje duk tuwon da za ka ci ko na masara ne ko na alkama ko na acca ko na mai noma shi aka yi duk naman da zaka ci shi ma noma ne kiwo noma ne tattasan da zaka ci noma ne tumatur noma ne wane ne noma ne to ya za mu bari a mai da mu ɗan tumasanci da ci ma zaune ba ma noma da noma ne za ku kori talauci da noma ne za ku samu ingancin zama a ƙasarku ba ku jin tsoron wani amma tun da suka raba ku da zuwa gona suka ajiye ku a titi kuna zaune ku ba su ba ku aikin gwamnati ba ku ba ku da jarin da za ku shiga kasuwa kuma ba ku noma ga ruwa kuna da shi ga koguna kullun shekara sai an yi ambaliyar ruwa saboda babu dajin da za a sarrafa shi a jashi mutane suna mutuwa da yunwa kuma ga ƙasa nan wai a ce ana yunwa amma daga nan daga nan fa kafin ka je wudul fa dajin da za gani Allah ya yawa da shi daji daga nan za ka je kaduna daji ruwa-ruwa da za ka tsallake koguna-koguna tafkuna-tafkuna ba a amfani da su ballantana ka ce za ka je maiduguri na rantse muku da allah ɗaya daga nan zuwa maiduguri kaɗai ya ishe dajin da ake da shi ya isa a noma ya rike najeriya gaba ɗayanta da kudunta da arewanta ai rashin amfani da dajikan ne shi yasa har wasu suke shiga dajikan suke sace musu kai musu koye mu a ciki kuma mu kai musu kuɗi ba daji za ka gani iya ganin ka kurmi mai kyau wani gurin ko taki ba za ka sa ba ya yi baki irin ciyawa bishiya a je a sassare su a yi noma ka ga amfani ka noma masara buhu dubu akwai dajika a nan kaduna nan kano har yanzu jihar kano ɗin akwai dajika iya ganinka tsakanin Kano da Katsina akwai daji iya ganinka aje a sara a rinka tafiya ana yi mutanen ƙauye an ba su sana'a na birni su ma sun samu abin yi amma pressure ta yi yawa a gwamnati kowa aikin gwamnati kowa ofis kowa mota kowa abuja kowa lagos kowa kaza bai zai yi ba mu je mu yi noma ga kifi ɗin nan ana nomawa kifi kududdufan da suke garin nan kududdufi a garin nan a banza inda aka ci gaba duk inda aka samu kududdufi noman kifi ake a ciki me yasa masu unguwanni da ciyaman local government ba za su inganta wannan kududdufan ba a ta zuba irin kifi ana ta cirewa ana soyawa ko da iya unguwar ake siya amma haka a banza kududdufan nan suke karewa a banza sai dai kawai yan shaye-shaye suke zama a ciki amma wallahi malam kududdufi wuri ne na noman kifi mai kyau kuma za a iya yayyanka shi a rarraba mutane wannan an baka iya nan wannan an baka iya nan wani ya samu hanyar arzikinsa da ciyar da iyalinsa kai local government za ta iya noman kifi a kududdufinta wallahi ta rage wasu abubuwa da yawa ruwa ne na Allah shekara guda yake yi kurin irin kifin za ku rinka zuba kuna zuba masa magani kuna cirewa kuna zuba kuna cirewa kuna zuba kuna cirewa ba a yi ba saboda rashin ruwan da rashin basirar ba sai mutum ya je wala Allah saboda bayan da zai yi kaga yana kashe kudinsa a banza ga inda zai samu kudi kuma barin gaya muku wani sirri kwanan nan na karanta wani bincike duk wani business da ka sani daga cikin business din da ya fi kowane business kawo kudi shine shine kiwon kifi wannan sirri ne yan kasuwa ku sani yana cikin wannan rankin ne aka yi a duniya wani business ne ya fi kawo kudi daga ciki akwai kiwon kifi ku tambaya in ka shuka kifi ɗaya kana noma shi kifi in ya zo haihuwa kwai nawa yake yi guda nawa yake yi kai dan agric ne ba adadi ya fi miliyan fa kifi ɗaya mace fa zai iya yin kwai fa ya fi miliyan dan fa tsabar rashin basirar ya za a yi mantenin 'ya'yan ya za a yi mantenin kwan ya rayu ya zama kifi shi yasa suke lalacewa da yawa ya fi miliyan ka duba arziki cewa suka yi ba sana'ar da ta kai kiwon kifi samu in an kula da ita kuma yanzu duk kasashe da aka ci gaba za ga daji ake samu iya ganin ka a ta gyarawa ana yin ramuka ana zuba kifi ana ramuka ana cirewa ana sawa a wannan akwali ana fakejin ana tafiya da shi kifi kuma akwai kala ya fi dubu kala kala kala kala na kifi ya fi dubu amma ka san shi ba ka san shi ba ƙungiyoyin da suke zuwa suke koya noman kifin ma an raina su ba a zuwa amma wallahi ko a kangon gidanku kurin ka rike ka samu wata rijiya ta bohol ka tona wani guri kake noman kifin nan wallahi ya ishe ka rayu in dai za a yi kyankyasa a yi a yi kyankyasa in ma baka kyankyasa ba ka je inda aka kyankyaso ka siyo ka zuba ka gani kifi ɗaya fa sai ka ce da shi dubu ɗaya dubu ɗaya kifi ɗaya akwai wanda wallahi sai kai dubu uku dubu hudu akwai wannan duk fa a gidajenmu a unguwanninmu a garurukanmu in mun ga dama za mu iya yi kamar yadda kuma duk sana'ar da ta fi kowace sana'a samun kuɗi ita ce factory duk abin da za ka yi ka yi industry ko ka yi factory to ya fi kawo kuɗi sauran duk wahala ne duk mai kamfani ya fi samu ya zama kai kake kera abin sai dai a zo a saya a wajenka yanzu duba duba tumatir da muke da shi saboda tsabar tumatir ya mana yawa zubar da shi muke ko ana shanya shi duba tattasai in lokacin sai sai a rasa yadda za a yi da shi sai dai a ta barewa ana yi yanzu masu kuɗin mu ba su da basirar nawa nawa ne injin markaɗe tattasan da markaɗe tumatir ɗin fili daji gashi muna da shi a banza kai factory na tumatir ka sa shi gwangwani ne ba za a iya yi ba roba ce ba za a iya yi ba maganin za a sa ya zama yana kiyaye shi kada ya lalace ba za a iya yi ba har kasashe duk kasashen nan na gefen mu su Nijar su Chad su Kamaru za su shigo Najeriya su yi tumatir ba su da ruwan da za su yi wannan noman mu muna da shi amma yanzu tumatir dole kwandon tumatir ko wallahi sai zama 300 naira 300 ba naira 300 wani lokacin kuma idan babu shi kwaya uku sai zama 300 ka san me yasa saboda ba a iya sarrafa shi a gyara idan da muna da kamfanonin gyara tumatir din namu da tattasan mu shekara za mu yi babu wata ranar da za mu yi miya ba da jar miya ba amma yanzu akwai lokacin da a gidanka za zo a ma miya baki kirin sai ka ji mata suna cewa la bushashen kayan miya ne malam akwai hanyoyin samu da yawa masu kuɗin mu in ana magana irin wannan ko suna ganewa ko ba sa ganewa Allahu a'lam amma ina dirar da Allah ya bani kuɗi ai ai zan sai da zan sarrafa kuɗin nan ai kwarai da gaske ai wannan bayanin da kuke ji da kun da kun ji kamfanoni wallahi to babu sai bakin kawai wallahi tallahi Allah kawo yace ku ji tsoron ubangijin ku zan tsaya insha Allah bi an amin wa bani wa jannatin wa uyun inni akhafu alaikum azaba yawmin azim yace ina ji muku tsoron rana da za ta zo muku rana babban rana ita ce ranar tashi alƙiyama Allah ka samu cika da imani Allah ya sa aljanna ce makomar mu sati mai zuwa sai mu tashi amsar da suka bayar mu ji me suka faɗa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu